sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barka mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashin gumel. Jirgin sama na musamman dauke da wasu 'yan kasar Afghanistan 200 da suka cancanci shirin bayar da visa ta musamman sun isa Amurka jiya Juma'a a wani bangaren aikin kwashe waɗanda suka ba da taimako ga gwamnatin Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden a cikin wata sanarwa ya ce, a yau mun cimma wani burinmu na musamman a yayin da muke ci gaba da cika mu ga dabban 'yan kasar afghanistan da suke yi aiki kafaɗa da kafaɗa da sojojin amurka da jami'an diplomasiya a cikin shekaru ashirin da suka gabata afghanistan ya ci gaba da cewa ina son in jinjina wa duk amurkawan da suke magana a madadin waɗannan hazukan 'yan afghanistan ciki har da alfahari na ga tsaffin sojoji waɗanda suka ci gaba da taimakawa 'yan afghanistan ɗin da suka taɓa zama a fagen daga galibi sun yi aiki ne a matsayin masu fassara jami'an fadar white house sun sanar da shirin operation allies refugee a ranar 14 ga watan yuli inda suka ce zai bada mafaka ga wasu 'yan afghanistan da suka yi aikin fassara da sauran waɗanda suka taimaka amurka a lokacin yaƙi tare da iyalansu waɗanda a yanzu haka ke tsoron ɗaukar fansa daga ƙungiyar taliban Cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta Amurka CDC ta ce nau'in cutar coronavirus na Delta yana da saurin yaduwa kamar cutar kyanda kuma za ta iya kama waɗanda suka yi rigakafi da ma waɗanda ba su yi ba. Wasu takardun cibiyar CDC da jaridar Washington Post ta fara samu ta yi kira ga ma'aikatanta da su yarda da lamarin ya sauya dangane da cutar coronavirus nau'in Delta. cibiyar cdc ta ce nau'in delta yana bukatar sabuwar hanyar da za ta taimaka wajen fahimtar da jama'a su fahimci haɗarin da ke ɗauke da ita ta kara da cewa akwai shaida da ke nuna cewa nau'in delta zai iya barazanar kwantarwa asibiti ko ma ya yi kisa hukumomi a kasar tunisia sun ɗaure wani ɗan majalisar jam'iyyar adawa jiya juma'a tare da tsare wasu mambobin ƙungiyar enahda ta musulmai mai tasiri sakamakon matakin da shugaban kasar ya dauka na kwace wasu manyan iko a cewar rahotanni daga tunusiya an gabatar da mambobin kungiyar enada a gaban kotun bincike ta majistare an zarge su da kokarin tayar da rikici a wajen ginin majalisar bayan sanarwar shugaba kai sa'id ranar lahadi a cewar jami'in jam'iyya mai mulki riyad chaidi an yi wa mutanen hudu tambayoyi amma daga baya an sake su saboda rashin ingantaccen shaidar ingiza tashin hankali shaidi ya faɗa kamfanin dillancin labarai na associated press labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasar amurka ta kwace wani jirgin ruwan dakon man fetur mallakar ƙasar singapore jiya juma'a wanda aka yi amfani da shi wajen dakon man zuwa koriya ta arewa ba bisa ka'ida ba in ji ma'aikatar shari'a wani alkalin gwamnatin tarayya a new york ya ba da hukuncin kwacewa tare da mallaka amurka jirgin wanda a halin yanzu ke kasar cambodia jirgin ruwan wanda ke da karfin daukan nauyin tan 2734 wani dan kasar singapore kwek ne ya saye shi wanda kuma har yanzu ake nema a cewar sanarwar ma'aikatar shari'an. Gwamnatin Biden ta sanya takunkumi kan rundunar 'yan sandan Cuba da wasu shugabannin ta biyu bayan zanga-zanga baya-bayan nan a tsibirin kan gwamnatin kwamnisanci. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce a farkon wata ganawa jiya Juma'a tare da shugabannin 'yan Cuba mazauna Amurka cewa karin takunkumi na zuwa. Sai dai idan akwai wani babban sauyi a Cuba wanda ba na tsammani. Biden ya ce mun ji kukan 'yanci daga tsibirin Amurka na ɗaukan ƙwararren matakai don ƙarfafa lamarin mutanen Cuba. Shugaban ya kuma ce ya umarci ma'aikatan Baitul Mali da na jihohi da su masa rahoto a cikin wata guda kan yadda za a bai wa Amurkawa damar aika kuɗaɗe ga 'yan Cuba ba tare da gwamnatin Cuba ta amfana da kuɗin ba. daga ƙarshe jiya juma'a majalisar ɗinkin duniya ta ce an kai hari a wani sansani mallakatar da ke herat a afghanistan da makamai masu linzami da karan harbe-harben bindiga aka kashe ɗan sandan afghanistan tare da rawanta wasu jami'ai a wata sanarwa da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ta ce harin da aka kai kan mashigar wurin da ke nuna mallakan majalisar ɗinkin duniya ne da ɗayan ta'adda suka kai Deborah Leon, shugabar ofishin shirin baya taimako na Majalisar Ɗinkin Duniya Afghanistan, ta kira harin da abin takaici. sanarwar majalisar ɗinkin duniya daga babban sakataranta ta sake nana da cewa an haramta irin waɗannan hare-hare kan ma'aikatanta da wuraren aiki a ƙarƙashin doka ƙasa da ƙasa kuma hakan na iya zama laifukan yaƙi. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. sauraro barkan barkanmu da asuba, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na bari ya kuce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. ubangijin ke bishin uba da bariya sarki dan sarki je kan sarki ubangijin ke filu da fatan an tashi lafiya baba alhamdulillah ya kake an tashi lafiya baba wallahi lafiya kalau ya baya na zafi da ake fama da shi a amerika a to zafi kan muna nan muna shi ba amerika ɗaya ba ba har najeriya mm. ma ko ina ma ko zafin nan ko ina akwai zafi to amma ka san inda kake kafi jin yadda yanayi yake eh wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne to Allah ka mana sauƙin sa hmm. to malam sarfilu kafin mu ci gaba bari mu faro da wannan ta'aziyya da muka samu wanda za mu mika zuwa ga iyalan gidan dikko da kuma gidan sharu nuhu a kumasi na rasuwar hajiya a mamata wato yarsu kenan matan amadu musa wanda aka fi sani da amadu lahiru allah ya mata cikawa a ranar alhamis to allah ji kanta ya gafarta mata da sauran magabata baki daya sai kuma saƙon taya murna zuwa ga iyalan mada idris azazi Ntonsu kumasi na daurin auren 'ya'yansu farida idris da muhammad ibrahim na adanta accra da kuma wani daurin aure na zainuddin idris da amaryarsa fatahiya to allah ba su zaman lafiya allah kara wato arziki da albarka to amin ya bawa to yanzu kuma za mu mika saƙon taya murna ne ga iyalan abubakar ramadan wato gidan tofa da na masta muhammad mijin umma galadima na ɗaurin auren 'ya'yansa abubakar alhassan da amaryarsa laila ibrahim miji muhammad wanda za ɗora gobe lahadi a babban masallacin juma'ar kumasi da misalin karfe goma sha ɗaya na safe a ƙasar ghana sai kuma wani saƙon mai sauraron mu shi ma da ya aiko ahmad manaja daga bauchi unguwan karfin madaki ya ce mu mika masa saƙon taya murna game da ɗaurin auren ɗan uwansa umar ladan kura wanda ke fadar bauchi da aka fi sani da suna sarkin tala da amaryarsa hafsat ibrahim wanda za daura auren a yau asabar wato da karfe goma sha ɗaya na safe a babban masallacin juma'a na gwallaga da ke garin bauchi to allah ya sa a yi lafiya amin summa amin

To madalla yanzu kuma sai gaisuwar a bar ya huce. To amma kafin mu kawo gaisuwar a bar ya huce bari mu mika wannan ta'aziyya zuwa ga ɗarikan ekuwa baki ɗaya da kuma iyalan Trusty Reverend Yin Waya wanda ya rasu a asibitin jan kwano a ranar Talata bayan doguwar jinya da ya yi. Za a kuma yi jana'izar shi a ranar goma ga wata mai zuwa a garin su na Akwanga. To Allah ba dangi duka hakuri na wannan rashi mu kuma Allah kyauta namu ƙarshen. To bari faro gaisuwa a bari ya huce zuwa ga baba ta birnin Kumashi da Alhaji Ali Sharif da kuma Alhaji Audu Bawa Siniya sai kuma ambasadan Usman miji Umar Galadiman sarkin zangon Kumasi da Ibrahim Muhammad miji Umar a nan Amurka sai kuma baba Audu da Alhaji mai suna yarima da Alhaji Ali Roya da Alhaji Mustapha Tru sai kuma Malam Muhammad Nasihu malamin jami'a na New York a nan Amurka muna mika gaisuwa a bari huce zuwa ga alhaji bonin intonsu da malam idris azazi intonsu da alhaji basiru intonsu sai kuma hajiya sadiya baba giwa intonsu da kuma hajiya maryam adanta accra to baba zan fara gaisuwa a bari huce ne ga iyayenmu wato mai martaba sarkin gumi alhaji ahmed muhammad sani da mai martaba sarkin ringin alhaji sayyidi muhammad ringin da fatan allah ya ba su lafiya da koshin lafiya sai kuma gaisuwa ta musamman ga aig umar shehu ambursa mai ritaya da ibrahim garba kankarofi da alhaji ahmad adakawa shugaban kasuwar singa ga kuma gaisuwa ga mansur mustapha da okashit mustapha mai gatari sai kuma jamil aliyu da al'abdu na ƙurilla da yaya hadisu dawa sai kuma gaisuwar abar ya huce ga bashir dahir ɗan bacen gumel sako mai sauraren mu sani mai langilange ya wuri ya ce mu mika mai gaisuwar abar ya huce zuwa ga musa na tali mahangi da bashir dan inna kadisau da lawal isa iskawa da injiniya sumaila zagga da bafa haruna bajoga da usman shitu mahuta sai kuma usman dan fulani mararraban wuri da ado salati goma ga annabi da matansa jamila da kuma fadimatu da alhaji abbas bafa caladi da isa bakanikin waya saddam da duk masu gabatar da shirin a bar ya huce alheri grace abdu da baba ko makeri da sarfilu da dukkan ma'aikatan sashen hausa da muryar amurka to muna ansa baba to baba sai kuma wannan jerin gashi gashen daya ya je ga amina shehu da ke unguwar jambu a kano sai kuma bashir kasim muhammad da kuma hajiya mama da ma ummi kasim da fatan duk suna lafiya gaisuwar abari huce ta je ga ahmed umar gumel da bashir umar gumel da aka fi sani da baita sai kuma alhaji maniru uba da uwar gidansa ruma sa'u sai kuma gaisuwa ga katikan gumen alhaji abdullahi garba To Sarfilu ka je Najeriya cikin wannan lokaci kaɗan yi hutu na ɗan lokaci kaɗan. yi eh, gaskiya. Ya wannan tafiyar ta kasance. a to a tafiya alhamdulillah baba ka san duk lokacin da ka je gida za ka ji daɗi domin za ka ga 'yan uwa abokan arziki masoya da dai duk sauransu za ka ga mutane za ka ji daɗi ka yi ziyara duk da yake dai ku a nan fili kukan ce duk kirkin ka ba za ka iya zagaye kasuwa da gaisuwa ba ko kaɗan kuwa eh, sai a yi kaɗan a bari mun na iya sati sati uku ne ba amma dai alhamdulillah an yi ƙoƙari sosai an zagaya sosai to madalla mm. to madalla to a wannan ziyarar da ka kai a gida menene babban abin da ya fi ɗauki maka hankali babban abin da ya fi ɗauki mu hankali shine halin da yan uwa da abokan arziki suke ciki hmm. wato kasan na na shiga lokacin zafi duk da nan ko ina ana zafin haka amma dai gaskiya yanayin yadda rayuwa ta sauya abubuwan sai addu'a Allah ubangiji ya kawo mana sauki eh. ga kayayyaki da mutane suke amfani da shi da kullum duk sun tsefe baba da abin da ka sani sai ka ji ka ga ya canza sa ya canza to ya za a yi kuma gashi babu aikin yi mutane na kuka da rashin kuɗi to ya za a yi mm-hmm. a ce mutane za su yi rayuwa a cikin irin wannan halin to yana ɗaya ga cikin abin da ya fi ɗaura mun ɗauke mun hankali kuma gaskiya muna addu'ar ya ubangiji ya Allah ya ka sauki ga kowa da kowa ga kasar mu Najeriya baki daya amin summa amin amin summa amin sai dai baka je ka zama irin bakon nan da ya ci abincin mai gida ba nan. <laughs> a a sosai kwa to wato kasan kasan an taba bako ne bako ya zo mm. mai gida baya zuka mai gidan yana cin abinci da yawa mai gida in zai ci abinci yana cin wurin kwasa goma ne kwasa goma kana da kamar malmala goma kenan malmala goma malmala goma na tuwo haka yake ɗiba. Hmm. To da ya yi bako shi kuma yana jin nauyi wato sa zauna da bako bako ya ga yana ɗibar tuwo har malmala goma. Sai hmm. kawai da aka zuba sai aka ƙara biyu to ka san malmala biyu ne mutum duka ya saba ci. Kila ci ma ya bari. shi kenan wannan mai gidan da aka sa sai aka sa goma sha biyu wato sai ya tura bako ya ci ai an ajiye maka abinci wato bako ya ci nashi biyu shi kuma ya hmm. samu nashi sauran kuma ya kankari hmm. to kaje a haka shi kuma bako da ya shiga ya iske marmala goma sha biyu ya dauka suna da labarin shi don shi ma kiba yake daga inda ya fito hmm. eh. yana ɗiba sosai so ya ɗauka suna da labarin sa so ya san goma sha bin shi aka zuba muwa ya yi kwance kwance yawwa <laughs> ya yi kwance kwance kantare duk goma sha biyu malmala goma sha biyu din nan ikon Allah ya wanke hannu a kwano yana fitowa ya samu dan kara yana tsakace mala ya zo yana sai kawai mai gida ya tambayi ya ce a ah, ranka yake ka ka'idar ya ce kwarai kuwa ya ce da allah zan samu wani chemist a kusa inda zan siya magani ya ce lafiya ce kwanan da ne ai ba na iya cin abinci ne sosai wallahi ciki na duk ya kulle ba na iya cin abinci bai ci ma da yawa ba kenan eh bai ci ma da yawa ba kenan sai kawai mai gida sai ya ce to ai bari za a samu yaro ya siyo ma sai mai gida ya leƙa gida da ya iski ya canye komai har ya wanke hannu a kwano eh. mai gida yana fitowa sai ce ragai ɗaya kaga can ne akwai kemis amma ɗauki ka idan ka siya daga kemis ɗin nan ka ƙara ka. wato dai ba zai iya rike shi ba abin da yake ne ko ai baya rukuwa a ah, no ba da wannan ba zai ruku ba kai ma kaje kai irin haka ne a baban ni dai an zuwa mutuwa ko ban san mala ko ba amma dai duk inda naje aka ban tuwo alhamdulillah to wa da ka san ɗaya daga cikin abin da na fi so saboda haka eh. tuwo kan har double fire ma an yi an ci ka san me double fire she ka ga min wato dumami mm. in ka same shi da safa ka cika koshi to masha Allah sai ka wato double fire wato an nana shi so biyu kenan ya sha wuta biyu yawa an da shi da kuma an kara ma wuta da safe hmm, to madalla duka yana cikin abubuwa da mutane ke sha'awar zuwa gida saboda irin shi wannan double fire din yawa irin abin da zaka saka a baki wanda ba lalle bane kana samu hmm. sa'anan ba amma kana samu din ba maki akwai wani bambanci da yake da shi na can. Madalla. to Allah zaune da kasashen mu lafiya to ban ji kayi magana batun wuta a can Najeriya wanda yake ka fito daga nan inda kana shan wuta awa 24 ba hmm. wani kakkautawa sai ka je ka fada inda aka samu akasin haka ya ka ji a lokacin da ka sa. to ka san baban aka ce za mu kwatanta ta najeriya da nan inda muke ba za mu yi adalci ba ba a yi masa hmm. ba a adalci ba hmm. to abinda da nake yi shine bisa ga tattaunawa da ne da mazauna can na ji ya labarin wuta suke ai ana samun wuta to idan suka ce ana samu sun nuna jin daɗin su da wannan to kai ma sai ka nuna jin daɗin dalili kuwa shine ba za mu yi tsammanin cewa za su samu wuta wato kulliyomin a ce suna da wutan lantarki ba to amma da zarar sun ce ana samu ba laifi to alhamdulillah an gode wa Allah to madalla wannan shine abin da galibi kasashen mu muke ta kokari a ce an farfado ana samun wuta akai-akai saboda irin taimako da harkar wuta ke yi ma tattalin arzikin al'umma to tun da yake kaje kan daɗin zama a najeriya shin akwai wani abun da ka gani a wannan ziyarar da kake ganin yana buƙatar gyara a to baba tabbas akwai abubuwa da yawa da suke bukatar gyara amma abu guda hmm. ɗaya da ya fi ɗaukar hankali ya fi jan hankali na shi ne hmm. akwai lokacin da na sauka wato na bar nan washington dc eh. baba na ɗauki hanya zuwa najeriya tun daga nan na je ta dallas airport na shiga jirgi na tafi babu komai duk wata wato duk wasu abubuwa da ake bi hanyoyi da ake bi na ka'ida na bi na wuce lafiya kalau na tafi haka daga nan muka tafi kasar jamus frankfurt haka nan muka tsaya muka dan huta na ƙara yin gaba sai addis ababa daga addis ababa ina murna ai an zo gida tun da an shigo afirka afirka haka yake wannan gaskiya ne to daga nan kuma za mu sauka a birnin kano ne wato filin saukar jirage na malam aminu kano haka to wani abu na farko da ya fara tunkara ta da miji ko ce kalubale shi hmm. ina sauka muka shiga a nan filin saukar jirage na aminu kano a filin saukar jiragen sama farko abin ka san kana murna kaje gida Kaje gida haka to zuciyanka na cike da farin ciki da murna cewa gashi kwarai ko ka iso lafiya gida ka isa lafiya masha Allah to sai dai kuma ka san wanda ya saba zama a irin wannan kasashe ko ya san abubuwa da suke faruwa a duniya eh. wato muna shiga kasan duk da yake duk tsarin filayen saukan jirage akwai ma'aikata da suke zazzauna a guraren da yawa Mm. da za ka je ka bi ka'ida ka je ka nuna musu kayan gwajin corona da sauran su ka wuce su duba kayan ka baka da wani kayan laifi ka wuce. To abu da ya min rai a wannan zuwan shine ma'aikatan hukumar kastam da suke aiki a nan filin sauka da tashin jiragen sama sun aminu kano gaskiya akwai alamun akwai bukatar gyara sosai da sosai. To. Domin bisa tattaunawa da ya su kansu ma'aikatan filin jirgin hmm. na fan akwai matsala sosai domin yanzu haka na samu labarin cewa mutane da yawa suna kauracewa sauka daga Kano. Eh. Ba don komai ba sai saboda cin zarafi na jami'an tsaro. Me nake nufi cin zarafi na jami'an tsaro? ka zo kada kayan ka babu wani abu da ka ɗauko na laifi amma sai a ringa ɗaukan ka kuma ana tafiyar da kai kamar wani mai laifi. Wato ga jami'an tsaro na custom da NDLEA masu kula da fatauci da miyagun. Eh fatauci da miyagun kwari haka. da gaske to a mm. babban abin haushin ni duk ba wannan ba yafi. A babban abin haushin shine ido da ido za ga cin hanci da rashawa. Mm, ba ɓoyewa. Babu ɓoyewa baba. Mm. idan kana son ka wuce ba tare da an wulakanta ma kaya an bubbuɗa maka ba to sai ka ɗauki na gora da suke kiran shi ka ba su wanda wannan na ba kyauta ba ce bisa billahi cin hanci da rashawa eh, saboda wannan abu ban ji daɗin sa ba kuma na zauna na gani saboda ni ban bayar ba kuma na tsaya har ƙarshen <laughs> wulakancin su sun yi sun ka kai turanci can kenan a kwarai da gaske ba dan ban na tsaya na kalle su na ga abubuwan da suka yi kuma idan Allah ya kai mu idan mai saurara su biyo mu za mu ɗauki wannan shirin a shirin ciki da gaskiya idan Allah ya kai za mu kama nan ba da ba. Akwai wani jami'in da ya taɓa gaya min da muka ce haba mala wannan aikin hanci da rashawa ne kake yi fili fili ya ce to aikin hanci da rashawa an yi ta ne don a ci ta. Ya ce a'a to to ya ubangiji ya kare mu daga wannan amin amin amin ma amin sanu muhammad sakwa kyau Muhammad. filu mun dauko hira ba kuma gashi nan da alamar lokaci zai mana halin halinsa ga malama juli tana daga mana hannu a don haka a madadin sarfilu hashim gumel baba ya ko makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya sai mun haɗu a wani shirin na gaba salamu alaikum Shame. saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Kauce ma